This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jima'a Nijar kuma suna jin muni a gidajen rediyon suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin Kwani. a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com To jama'a barkamu da wannan lokaci Aliyu Mustapha na sakwato ta da Sarfil Hashin Gumel ke tarbon ku ga shirinmu na dare a daga nan birnin Washington DC muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. To bayan kun gama jin labaran duniya ne za mu kawo muku martani 'yan majalisar dokokin Najeriya kan zuzurutun kudaden da aka ce an ware musu na sutura tufafi. wadro allowance ɗin kuɗin da ake bamu na wardrobe a wata shine dubu arba'in da biyu in kai lissafi ko rigar da muke sa na tabbatar ta wuce dubu hamsin. to yaya batun sunayen ministoci da aka laburta cewa shugaban ƙasa zai aiko wa majalisa a yau. to shi ma za mu ji ƙarin haske kan shi sannan za mu ji ra'ayoyin wasu ku musamman mutanen jihar adamawa kan cire wato shingayen nan na sojoji akan hanya. ai hakika janye wannan cingogi na sojoji albishir ne mai kyau gare mu domin ko ruwa ma za mu zuba a ƙasa mu sha to sannan gwamnan jihar kaduna ya ce ba zai ba da buɗe bakin kamar da aka saba ba to shine muke son ba mun gama ka muku labarai ku kira ku ga mana ra'ayinku shin ya kamata gwamnoni ko gwamnatoci ma su rinka ɗaukar ɗawainiyar ayyukan da ke da alaƙa da addinai to kafin mu kawo muku do'a nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 40 a kashe a Najeriya a lokacin hare-haren baya-bayan nan da ake tsammanin mayakan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Wasu shaidu da majiyoyin tsaro sun ce je Litinin da kuma safiyar yau Talata an kai har-haren wasu ƙauyukan jihar Borno da ke kusa da juna. Wasu mazauna da suka samu nasarar arcewa daga cikin ƙauyukan sun faɗa wa gidan rediyon Amurka cewa maharin sun zo ne cikin motoci wasu kuma kan babura suna ƙone gidaje mutane suna kashe mutane kuma mazauna ƙauyukan da sace musu kayan abinci isa da buro mazaunin ƙauyen ya ce an harbe wasu mutane da wasu kuwa an yi musu yankan rago ya ƙara da cewa mata da yara ƙanana na daga cikin mutanen da aka kashe haka kuma jiya litinin akalla mutane 30 aka kashe a lokacin da wata 'yar ƙunar bakin wake ta tarruwa tsakanta cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi kusa da wani masallaci a maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya to jami'an kasar rwanda sun ba da tararwa cewa an kama shugaban hukumar asiri ta wannan kasar janar karinzi karaki a kasar burtaniya ministan shari'ar kasar johnson businge shine yake gawa nan gidan rediyon mu da amurka cewa gwamnatin kasar tana neman ƙarin haske ne game da kama jihar karaki daga ita gwamnatin ta burtaniya ya ce kuma suna sa ran su samu karin wannan bayanin daga ita burtaniya din kuma a kan haka suke aiki da cibiyoyin da ke da alaka da shi al'amarin domin su gano ainihin abin da yake faruwa su dai hukumomin na birtaniya wato birtaniya sun ce an kama karaki ne bisa umarnin wata kotu ta turai a madadin kasar spain wadda ke neman shi a basu zargin aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula kuma ministan harkokin wajen ruwan da ɗin luis mushikwavo ta nuna rashin amincewarta ga kama karaki inda ta rubuta shafinta na twitter cewa ba za su amince da haɗin wato 'yan uwantaka da ƙasashen mace duniya ke yi wajen ƙaskantar da 'yan ƙasashen afirka ba minista shari'a din ta ce ya eh, wato janar karake yana kokarin shiga jirgi ne daga london a lokacin da aka kama shi kuma aka ce ana sa ran zai bayyana a gaban kotu ranar alhamis labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sudan ta kudu na fama da annobar yaduwar cutar kwalara inda ta yi sanadiyar rayukan mutane goma sha takwas akalla an san mutane 170 dauke da cutar a 'yan kwanakin nan ministan lafiya na sudan ta kudu rick gaycock ya faɗa wa manema labarai cewa annobar ta samo asali ne daga sansanonin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ke fama a ƙasar inda dubin dubatan mutane suka nemi mafaka daga yaƙin basasar da ake gwabzawa kwalara cuta ce wata kwayar halitta ke haddasawa kuma mai yaɗuwa cikin gaggawa tana haddasa gudawa da kafe ruwan jikin mutum idan har ba ta kulawa mai kyau ba ana samunta ta shan ruwa ko cin abinci mara tsabta wannan wata matsala ce da ake samu a sansanonin 'yan gudun hijira inda da yawa ke amfani da guri daya. to a ƙarshe sakataren tsaron amurka ashkan kata ya ce amurka za ta dogara da matakan sojoji da ma da ba na soja ba domin tunkarar barazanar da rasha kewaye ukraine yana da wannan fulici ne jiya litinin a birnin berlin na kasar jamus kafin zuwansa estonia domin gana da ministan ita wato ministan tsaro na ita estonia din da latvia da kuma lithuania wanda kasashe ne da aka tilasta shiga cikin kungiyar tarayyar soviet ba da sanar su ba misakata ya ce amurka za ta taimaka da sojojinta na musamman da kuma kayan yaƙi ga ƙungiyar neto a wani yunkuri na taimakawa turai ga duk wata barazana ta ƙasar rasha musakata dai zai gana da ministocin tsaron neto din ne gobe larabayan allah ya mu da kuma jibi alhamis a can birnin brussels domin tattaunawa da su akan yadda za a bulowa lasha game da mamaye yankin crimea da kuma sojojinta da suke mara 'yan awarin ukraine baya. to muka maku muku labaran duniya ne daga washington dc To wasu 'yan majalisar da ta Najeriya sun ce karya ake musu da ake cewa wai za a ba su wasu makudan kudade na tashin hankali domin sayan kayan su na sanya wato tufafi. wakilin madina dauda ta yi kowane rahoto kan dawar 'yan majalisar dokokin bakin aiki a yau batun kammala zaben shugabannin majalisa dai ba a riga an yi ba sai dai yau an raba ofisoshi da kuma yadda wurin zama zai kasance a zauren majalisa wani muhimmin batu shine na kudade da aka ce za a ba 'yan majalisa da za su yi amfani da su wajen sayan kayan sawa an ruwaito cewa majalisa za ta raba kudi har naira biliyan 90 tsakanin 'ya'yanta da ke majalisar dattawa da ta wakilai amma sanata kabiru ibrahim gaya ya ce wannan labari shaci faɗi ne kawai wadro allowance ɗin kuɗin da ake bamu na wadro a wata shine dubu arba'in da biyu dubu arba'in da biyu ne za ka sai riga ta wata guda kana sawa in kai lissafi ko riga da muke sa na tabbatar ta wuce dubu hamsin mutane ba san menene abin ba suke ɗaukar wannan mataki a kai batun zaben shugabannin majalisar dattawa kun riga kun zaɓe shugaban majalisa kun zaɓi mataimaki sauran mukamin kamar na shugaban masu rinjaye da sauransu yaushe za ku yi to wannan in allah da yau za mu tattauna a tsakaninmu na mutanen apc kuma maga irin gurbin da aka samu ya za a yi gyara don babu dalili mu tafi a rabe-rabe tafiyar ma a rabe ya jawo aka samu wake a cikinmu kuma wannan bai kamata a ce ma haka ta faru ba To yaya batun sunayen ministoci da aka laburta cewa shugaban kasa zai aiko wa majalisa a yau? Ministan nan ya rubuto sai ya kama majalisa. mu kansa mu jisa muna rikici ba mu gyara rikicin mu ba su in ba mu gyara rikicin ba zai kawo mana minista wani abu ma da zai kawo gamu ba zai kawo shi ba so da haka ina ganin a daina hanzarin sukan mutumin da yake da kishin niyyar taimaka a ƙasar nan kuma kowa san janar buhari a shirye yake ya gyara kasar nan yar gudan yawa kuma zai rufe idan sai aiki sanata kabiru ibrahim gaya kenan a bangaren majalisar wakilai kuma hamisu ahmed mai lantarki ya ce a nan ma ba a riga an kammala zaben shugabanni ba akwai kujeru da na jam'iyya ne dole a haɗa kai a samu haɗin kan jam'iyyar da kuma shugabannin majalisa kamar shi spika da sauransu wadda duk yanzu ana tattaunawa kuma insha Allah kamar yadda aka saba mu a majalisan eh, house of reps za mu fito da matsaya wadda insha Allah za ta biya bukatun da ake so 'ya'yan jam'iyyar apc da ke majalisar dattawa na ci gaba da taro domin warware matsalar zaben shugabannin da har yanzu yake ci gaba da raba kawuna madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to gaishe ke madina to na yan jima kaɗan muke fatar buɗe mu na waya saboda mu ji ra'ayinku kan matakin gwamnan jihar kaduna na hana bada buɗe baki a azumin bana amma tukuna bari mu ji tasirin ramadan daga lagos sunana malam rabi'u mani yawa falala azumi a gare ni aiki ne na allah kuma ga lada kuma ga ƙarin samun lahiya kuma ga ya cikin watan azumi duk abin da ka yi a matsayinka na musulmi ana ma dabalin din lada kuma za ka kiyaye da yin wani aiki na aikata alfasha ka kaurace mashi shamsuddin daga yana ka zo daga kaduna to me falalan azumi gare ka falalan azumi samun lada da kawai da wasu harkoki na wanda zai kawai zai hada kamar shidanci wanda mutum zai bi zai wanda zai samu zunubi a kansu To madalla To, mai saro me ra'ayinka game da gwamnatoci da su rinka ɗaukar lalurorin hidimomi na addini kamar ba da buɗe baki da kai mutane hajji da sauransu. Za mu buɗe mu nan da 'yan mintoci kaɗan na waya domin ku ba mu wannan ra'ayin naku. Amma kafin sannan bari ku je ra'ayoyin wasu mutanen Yola kan janye shingayen sojoji da kan hanyoyi. Ga Ibrahim. To yanzu haka da ina Yola ɗaya daga cikin jihohin da har haren 'yan Boko Haram fi shafa a arewacin Najeriya kuma ina jin rayuwar jama'a dangane da wannan sabon umarni na kan cewa sojoji su janye shingaye da ke kan hanya tare da ina tare da eh, Emmanuel Kwace. Eh, menene ra'ayinka dangane da wannan sabon mataki? Eh, fi sabilillahi Ibrahim Abdulaziz ra'ayina yan bambanta da na mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari. Bai kamata a ɗauke sojoji na a hanyoyin nan yanzu ba domin wannan magana ta'ada bai kare ba. ba musamman ma a jihohin borno adamawa da yobe mu muna nan wannan abin ya faru mun ganta da idonmu a kuma har yanzu suna nan cikin jeji nan na goza wani lokaci suna zuwa zo su yi barna a wani kauye sai su fashi sojoji da aka ce na haɗin kai daga nijar da chad da kamaru sai sun kori waɗannan mutane su gaba ɗaya da suka fin a ce za a ɗauki sojoji na a hanya sunana alhaji ibrahim ali mazaunin nan yola ai hakika janye wannan cingogi na sojoji albishir ne mai kyau gare mu domin ko ruwa ma za mu zuba a ƙasa mu sha domin mun sha wahala bayan wannan abubuwan ma ya ƙare sai a sa motoci su layi kamar mota ɗari ɗari biyu wai ana cikin kuma naira hamsin hamsin ake a cire su sai dai kawai sun mai da abin ya zama ma hanyar neman kuɗi. to ga wani eh, sunana mamar ismail mm. ra'ayina akan wannan abin shine na farko dai ah, ya nuna cewa buhari ya san abin da yake damun mutanen kasar nan na farko kenan don akasari kasuwanci gaba daya saboda wannan abunan shingayen da ake sawa ya kashe mana kasuwanci gaba daya mm, mm, mm. a north east akwai lokacin da muka tafiya daga maiduguri zuwa abuja sai dai ɗauke mu awa goma sha takwas. To amma an sa domin ɗaukar matakan tsaro ne. Eh to wannan da aka sa shi abu ya hana a kawo wani hari ne ko jiya din an kai hari a Maiduguri an kashe mutane. Amma suna ganin kamar wasu wuraren da babu matsalar nan a cire su amma kamar jihohin nan uku musamman adama borno da kuma yobe eh, a basojoji alhaji abdulaziz tambayar nake so in yi maka kaima shin ba shingaye shingaye ne kullum ake kai mana mutane hari ake kai mana mutane hari da bom da waye muna muna muna ji muna gani to ka goyi bayan a cire kenan na goyi bayan a cire wallahi to ga wani mu kama mun da muke nan hayin gada nan jimetan nan ba mu so a cire mana shingaye because yana ya rage mana hasassurka da kuma sata da kuma barin da ake abun ya rage sosai wasu na ganin kaman kan cewa in ma za a ce a wasu wurare wasu jihohi amma banda jihohin Borno Adama da Yobe haka ne muka kama mu a wurin ba mu so a cire su ma yanzu wai ka mutuwa ibrahim abdulaziz daga yola da ra'ayoyin jama'a kan batun cire shingayen nan na kan hanyoyi na sojoji to kafin mu buɗe waya domin jin ra'ayinku kan ko gwamnatoci su rinka bada buɗe baki ko kada su bada bari mu dan shakata da wannan Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga shu ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a mun buɗe layukanmu domin ɗaukar ra'ayoyinku kan ko ya kamata gwamnatoci da hukumomi su rinka ɗaukar ɗawainiyar da ta shafi sha'ani addini kamar ba da buɗe baki bari mu share fage a katsina salamu alaikum. alaikum salam hajji ali mustapha sokoto suna na kwamarar bishir dauda sabo unguwa katsina babban sakataren kungiyar murya talaka. kwamarar ka sha ruwa lafiya. alhamdulillah. to ba ne. yana ɗaya daga cikin gwamnonin da muke yabo hmm. domin duk cikin gwamnonin da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar APC ba kamar Erfa a yanzu dai magana da muke hmm. to amma gaskiya ba mu ji daɗin magana da ya ce wai kada a ce da talaka a lokacin azumi ba hmm. wannan ba daidai ba ne kuma yana Hello? Ya, lan ya tsinke. Da za a yi Ne eh, ina jin ka. Cewa a gaskiya hakan bai dace ba ya kamata a ce makama talaka kamar da ake a jihar Kano ya kamata da jihohi su yi domin ai kuɗin ma na talakawa ne ba hmm. na shi bane ba kuma shi ne na gode. to mun gode kwamrato daga katsina bari mu je wata jihar da ita ma da ke da ke fara wato jihar kwara halo. salamu alaikum babu magaji. alaika salamu wani ne. Eh, to kuna tare da bello garba jina ne buka kala kala na sifar kwara daga kwara a najeriya. to malam bello barka shan ruwa me ra'ayinka game da wannan batu na ko gwamnatoci su ba da buɗe baki ko kasa bayar. eh gaskiya haji aliyu ya kamata a ce gwamnati suna taimaka mu musamman ma talakawa da abin da shahi ɗauka ɗaunin su na ita baki gaskiya da ya kamata a ce wai gwamnati ba su ɗauka wannan nauyi ba su taimaka mu talakawa ba gaskiya idan muka duba gaskiya akwai talakawa masu rauni waɗanda zan ba su da wani abu abin da zaro wanda ya kamata to a ce gaskiya gwamnati suna taimaka musu da abin da shahi buɗe baki gaskiya bai kamata ba a ce gwamnati suna amma bello ka san akwai masu cewa akwai mundahana da ake cikin harkar ba da buɗe bakin nan saboda ana ɗiban mankudan kudade a ce za a yi amma ba dukkan kudaden ake batarwa wajen ba da buɗe bakin ba alal misali. eh to ai ya kamata a kawo kwamitoci wanda ya kamata a samu a samu mutane wanda aka ƙwararri wanda ya wanda suke cikin jama'a wanda yake suna tsoron Allah a sa cikin wannan aiki na kawo kwamitoci. kwamitocin nan to mu gode bala a jihar kwale bari mu je taraba halo halo ma daga taraba ko daga taraba to mi sunanka baba malami eh, mutum biyu to malam baba malami eh, ya kake ji game da maganar ko gwamnatoci su ci gaba da daukar ɗawainiyar ba da buɗe baki da kai mutane hajji da dai sauran abubuwa masu alaƙa da addini ko ko su daina eh a ba za su yi ba domin wanda yake da adalci ne yake kamanta adalci hmm. wanda kuma ya sa magana addini a gabansa dole ya taimaki addininsa hmm. saboda haka kana goyon bayan kenan a ci gaba da barin ba da buɗe baki al misali da gwamnatoci suke yi ko? eh kwarai kuwa domin wani bai da karfin tafiya maka ta nan allah ya ɗora mar cewa ta nan zai iya tafiya in marshi kuma ba zai iya zuwa ba to yaya kake ji game da damuwar da mutane irin su nasir el suke nuna na cewa ba hakkin gwamnati ba ne ta almisali ta ba mutane buɗe baki aikin addini ba aikin gwamnati ba ne eh, aikin gwamnati aikin addini ne domin sai ta tallafa wa addini domin ci gabansa kuma shi ma el muna yabonsa kuma ya yi kuskure akan wannan kar abin da ya shafi addini kar ka ɗauko bakinka ka sa a ciki hmm. abin da ya shafi addini to da mun gode baba a jihar taraba bari mu koma maiduguri halo yawwa na suleiman darekta daga maiduguri to madalla sule barka da wuni ya kake ganin wannan magana ta gwamnatoci su ba da buɗe baki su ɗauki ɗawainiyar harkokin da suka shafi addini ko yaya eh to a gaskiya idan ka duba ka gani yanayin yadda ake bada cimakon hmm. dan ya ce ya janye ma ba abin mamaki ba ne dan saboda waɗanda ake yin abin don su ba gani suke yi ba tsakani da Allah wannan azumi da ake ba um, wannan tallafi da ake barwa wata ramadan za ka je ka duba mutanen da suke cin amfanin wannan abin mm. duk waɗanda ake cire musu abin su su ne mutanen da za ka ga waɗanda abin ke fita daga hannunsu sune suke cin abin. wato kana nufin mutanen da mutanen da ake dora wa ɗawainiyar ainihin hakkin su je su kashe kuɗin a samar da abincin ba suna rike wani sashe na wannan kuɗin kenan a sune suke rikewa kamar baka san Najeriya ba kai dan Najeriya ne ka san Najeriya na sani amma ban gani ba da ido na shi yasa nake tambaya ka ina tambaya ka kai ka san cewa ana haka din ne na san cewa ana haka din ana haka din sosai ma dan saboda in ka duba kusan kowane state za ka gani wai ana cire wannan tallafin kuma za ka ga idan ka je ka tambayi talakawan gurin wallahi ba cin amfani abin suke yi ba mun gode malam suleiman a maiduguri jihar borno bari mu cilla zuwa kebbi halo halo Na'am ina jin ka wane ne daga Kebbi daga ina kake kira? Aliyu Abubakar ne daga garin bayan To Malam Abubakar baka shan ruwa me ra'ayinka kai kan batun ba da buɗe bakin nan da hukumomi suke yi? barka ma da hadisu ra'ayina gaskiya bai dace a ce an dakatar da wannan aikin alkhairi ba sai dai kamata ya yi har zai wani abu ya yi kokarin cewa ya gyara lamarin yadda zai tafi daidai a cikin hana da ake yi daga ciki to amma ina magana da yi abokan na cewa ba aikin gwamnati ba ne ta ɗauke wa kanta abubuwan lalurori ko hidimomi na addini A'a wannan ba gaskiya ba ne ai gwamnati ta kowa ce da mai addini da mara addini duk gwamnati ta ce. To mun gode Abubakar to bari mu tafi Yobe. Hello. Salamu alaikum. Wa alaika salam wane ne? Salama magana da Muhammad Nuruddin dan Hausa Yobe layin daga Yobe. malam muhammad ka yadda da gwamnatoci kamar na yobe nan da kake ciki su dinga daukan ɗawainiyar abubuwan da suka shafi addini kamar kai mutane makka ko kai su jerusalem ko ba su buɗe baki eh mu muna goyon baya da haka akan in ka yi kyau mu taimaka kyau in ta ɓaci aka zagi mu za a zaga saboda mu dan cikin apc ne wayanda mu ko ba mu samu ba wasu suka samu mu muna goyon bayan wannan hmm. saboda idan ta yi kyau mu za a yaba idan ta bata mu za a zaga mu da ake ganin muna cikin ta. saboda haka hujjar da irin gwamnan kaduna yake ba na cewa ba aikin gwamnati ba ne ta baya da ta ɗauki ɗawainiyar harkokin addini ba ta gamsar da ka ba kai. eh eh ba zama na yi wani ananasi hmm. wanda ake bayarwa ma a baya wasu sukan cirewa ne domin bukatar kansu saboda koya suka bayar su sun biya bukatar kansu to ma da da muhammadu to bari dara ta ji gida bari mu je sakwato halo eh, dan ta aliyu na'am wane ne tana aliyu an lafiya lafiya kalau wake ne eh, magana yusuf lela hanyar kalmalo hotel da hanyar kalmalo to yusuf ka ji ra'ayoyin yan uwanka yan najeriya game da maganar buɗe bakin nan kai me na ka rayu don yi ra'ayi na gaskiya yana da hujja dan inda zai da hujja ba zai janye shi ba to ka san hujja ta ce ko ko me kake zaton yasa yayi haka ina jin wayas eh, yusuf ta sakwata ta tsinke to bari mu koma yobe tana sakwata ba ta yi ba hello salamu alaikum wa alaikum salam daga mohammed Inuwa Haruna ne daga Fituskun jihar Yobe. To Malam mohammed baka da wuni me ra'ayinka kai um, game da maganar bude bakin nan ya kamata gwamnatoci su rinka dauka kuɗaɗe daga Baitul Mali suna ba da bude baki ko bai kamata ba? Ya gaskiya ya kamata don saboda a kowanne suna da suna bukatan taimako mm. wani bai taba zuwa haji ba amma a dalilin gwamnati Allah zai iya kai shi maka hmm. kuma zai iya yin addu'a akan Allah ya bata zaman lafiya a kasarsa to saboda haka hujjar shi Nasir El Rufai na cewa gwamnati bai kamata ta tsundumar da kanta cikin ɗaukar ɗawainiyar harkokin da suka shafi addinai ba ba ta shige ka ba ko? ai layin addini daban kuma layin gwamnati daban dole ne mutum yana musulmi yana cikin gwamnati dole mutum ya taimakawa musulmi da kiristan gaba daya to mun gode dr muhammad jama'a da haka muka zo ƙarshen irin yawan wayoyin da za mu ɗauka yau sai kuma gobe da allah ya mu yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka Ƙungiyar 'yan ta'adda ta masu da'awar kafa daular musulunci wacce aka fi sani da ISIL ko kuma daish ta rikufa wajen barnata tare da sace wasu kayayyakin tarihi na duniya masu mahimmanci waɗanda aka ajiye su na tsawon dubban shekaru a ƙarshen watan mayu ƙungiyar isil ta kama garin tadmo da ke syria da kuma ragowar ɗaya daga cikin manyan wuraren tarihi na duniya da ke palmyra daga cikin irin na aikace-aikacen da ƙungiyar ke yi a ƙasashen syria da iraki isil ta mai da hankali wajen ɓarnata wuraren ibada da adana kayayyakin gargajiya hotunan bidiyo na farfaganda da ƙungiyar ta fitar sun nuna yadda mabiyanta ke farfasa wata fada mai ɗimbin tarihi na nemrud da ke ƙasar syria inda suka farfasa mutum-mutumi a gidan tarihin masul tare da lalata masallacin nebi yunus wanda ke ɗauke da kabarin yunus wannan wuri ya kasance mai mahimmanci ga mabiya addinin islama da kiristoci da yahudawa suna lalatawa tare da wawura kayayyakin tarihi da ba za a sake samun irinsu ba domin hakan ya zama barazana ga al'umma inda suka sayar da wasu kayayyakin tarihi domin samun kuɗaɗen shiga kamar yadda mataimakin sakataren ƙasa da ƙasa na ƙungiyar nan ta sheba kraka ya rubuta a shafin sa na yanar gizo wannan ba batun matsalar lalata kayayyakin tarihi ba ne kaɗai batu ne da ya har ya shafi tsaro inda 'yan ta'adda ke amfani da lalata kayayyakin tarihi a matsayin makamin yaƙi da farfaganda da haifar da rudani sannan kuma da samun hanyoyin kudaden shiga domin gudanar da ayyukansu in ji arina bukova darakta janar ta hukumar majalisar ɗinkin duniya ta adana kayayyakin tarihi wato unesco amurka na matuƙar goyon bayan yarjejeniyar unsc da aka cimma mai sakin layi biyu ɗaya tara tara wadda ta yi allah wadai da lalata kayayyakin tarihi a iraki da siriya har ila yau amurka ta himmatu wajen ganin an haramta sayar da kayayyakin tarihin ƙasar iraki da aka sace sannan ta yi kira ga dukkan mambobin da ke cikin wannan yarjejeniya da su ɗauki matakan hana fasakwaurin kayayyakin tarihi na siriya kan haka a kwanan nan ma'aikatar tsaron amurka ta ba da wasu kuɗaɗe domin fargar da mutane kan ire-iren kayayyakin tarihin ƙasar iraki da aka hana sayan su da fasakwaurinsu sannan amurka ta kaddamar da wata tattaunawa da hukumar ta unesco kan wannan batu wanda mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka evan ryan ta jagoranci ragamar taron muna kuma kira ga daukacin mambobin majalisar ɗinkin duniya da su fara aiwatar da yarjejeniyar unesco ta 1970 wadda ta haramta yin hada-hadar haramtattun kayayyakin gargajiya na tarihi 128 daga cikin kasashe 195 da suka kasance mambobin majalisar ɗinkin duniya sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniya sai dai kaɗan daga cikinsu kamar amurka da switzerland da birtaniya suna aiwatar da haramta sayar da kayayyakin ta yin amfani da dokokinsu na cikin gida amurka da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta adana kayayyakin tarihi wato unesco suna jagorantar kare kayayyaki da wuraren tarihi da ke da muhimmanci ga bil'adama kamar yadda mataimakin sakatare Kraka ya bayyana. Ya kuma ƙara da cewa a wajen Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya adana kayayyakin tarihi na al'ummomi daban-daban na ɗaya daga cikin matakan gyarawa tare da samar da jituwa wajen gina al'umma ta gari. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Karfe biyar saura minti biyu na la'asari a washington gasar da labarai a takaici akalla mutane 40 a kashe a najeriya a lokacin hare-haren baya-bayan nan da ake tsammanin mayakan kungiyar boko haram ne suka kai wasu shaidu da majiyoyin tsaro sun ce jiya litinin kuma da safe yau talata an kai hare-haren wasu ƙauyukan jihar borno da suke kusa da juna jami'an kasar rwanda sun tabbatar da cewa an kama shugaban hukumar asirin kasar janar karenzi kareke a kasar birtaniya ministan shari'a kasar ya gaya wa murya amurka cewa gwamnatin kasar na neman karin haske game da kama janar karake da aka yi a birtaniya sudan ta kudu na fama da yaduwar ambaliyar cutar To tsaya eh, a da lokacin ya kare. Jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokacin muke muku ban kwana sai gobe da safen Allah kai muna fata da muku da sabon shirye-shirye a shirin mu na karfe 6 da kuma karfe 8. Yanzu a madadin dukkan mu a nan sashen su mura Amurka musamman shi sarfilo da Julie Leather Creation ta bada umarni da kuma injiniya din mu Malam Suleiman Ali Mustapha sabbatani Yan jama'a. This program has come to you from the Voice of America, Washington.